I will report to your manager now. Ba waɗanda yajin aikin gargaɗi na wuni uku na ƙananan ma'aikatan man fetur Nupen da ke kammala yau zai fi rabawa da ayyukansu irin 'yan bakar kasuwa da ke cin karensu ba babbaka. Waɗannan matasan dai da kan ɓace bayan janye yajin aiki ko samuwar mai kan ci ribar kusan ninki biyar kan farashin lita su sayar har naira ɗari biyar. da ma nuna ai ma wai taimako suke yi ko ko a ce cuɗe ne cuɗe ka ne tsakaninsu da masu sayan man. Wasu gidajen mai kan faki idon 'yan kungiya su sai da man da tsololin dare da hakan bai rasa nasaba da sabanin bukatu tsakanin kungiyar kananan ma'aikatan man Nupeng da kungiyar dillalan man Ipman. Abdullahi Garba Baba ɗan gaye ya shigo Abuja daga arewa maso gabas cikin murmushi, amma yajin aikin ya sanya shi tsumewa. Bai kamata a ce akwai masu ba shugaban kasa. shawara ta harkar mai idan yana da ƙwararrun ma'aikata kafin a shiga strike yan nan ma a zauna da mutanen nan a fahimci juna sai dai in kuma ta ɗaifin ɓangaren watakila da wannan ƙungiyoyi da gwamnati suna so su nuna talaka cewa kamar kansu bai haɗu ba amma a ƙarshe a zo a ce an janye ma kuɗin man da ya saura a kan abin nan ɗin in dai har za ka zo a ce abuja a ce mai yana wahala to duk ɓangaren ƙasar nan dole mai ya wahala kuma man nan a naira casa'in da bakwai yana wahala sai ya tafi naira dubu ne zai zama akwai shi a gida a najeriya jama'a na fatar yajin aikin zai tsaya daga na gargadi don kotu ne har farashin kaya ya fara tashi gabanin shigowar azumin ramadana a makon gobe Ya'u Yakubu Yobe ɗan kasuwar 'ya'yan itace ne a Area 2 Abuja. yanzu haka motocin kansu suna can ba su taso daga inda ake fito mana da kayayyaki a kawo mana su zuba dan mu zo mu samu mu mu kawo shi mu zo mu sayar mu al'umma ba karancin ganin kayan babu shi a kasuwan to ya kawo mana tsadan kaya haka kuma talakan ƙasa ta suna ta korafe korafe tun ma azumin bai zo ba muna tsawwala musu zuwa haɗa wannan rahoto dai ba takamaiman labarin cimma nasarar yajin aikin wajen tilasta wa kamfanonin man ƙasashen ƙetare su daina bautar da ma'aikata da hana su cin gajiyar kariyar ƙungiyanci hakanan da alkawarin gyara manyan tituna don gujewa hatsuran manyan motoci a Najeriya. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulillahi. Allah, A ɓangaren Mayil Bedar, arewa ne mun ga masifa. Arewa kan mun gama yawo Arewa mun gama yawo. Mun gama yawo mun fetur ba mu da